alhamdulillah sai abin zamu dan kara sai mu ce mu dai al'umman jihar gaba daya kuma al'umman maradi sai mu ce abin da ke ba sai sa ba mu da gaba a cikin wanga al'amari na rashin kwanci hankali shi da cewa da mu dai mun san kasar mu Nijar gaba daya musamman jihar maradi Allah ya ba mu babban gado babban gado shine na roƙon Allah na addu'a kuma ita ce babban makami kuma alhamdulahi mutane dare da rana duk lokacin da ka sani ana addu'a ubangiji Allah kawo kwanci hankali a cikin Nijar Allah kawo kwanci hankali a cikin jihar Maradi kuma Allah kawo kwanci hankali a duniya gaba daya su matasa me za ku ce da su eh musamman matasa sai mu ce kun ga a eh, shekaran jiya lokacin da aka yi jirin gwanin aka fito to a lokacin nan lallai hakikan matasan jihar Maradi sun nuna ma duniya suna goyon bayan sojojin ɗari bisa ɗari kuma sun kawo kuma suna cikin kawo wani gudunmuwarsu da iliminsu da ƙarfinsu da dabarunsu da cewar da abin da zai tuwa tashin hankali insha Allahu matasan jihar Maraɗa sun da kai kawalin da sun shi saboda hitowar da suka yi kuna gani sai mu ce ma sun himu yawa kuma kuna ji kalmomin da suke yi kuma misali maganar da suka ɗauka suka yi wanda suka ce sun ɗauki alƙawali hakika insha Allah ba za su yarda ba kuma ba sa su ba da goyon baya ba na cewar da wani abu na tashi hankali ya shigo a cikin jihar maradi to sai mu ce mu ma hakika mun dauki ga dama mun masa godiya matasa na jihar maradi to lalle hakikan sun nuna cewar da su ma dai matasa ne wanda kamar yadda ake cewa shi ba shekaru ba ke matashi a lissafi da tsinkaye shi ne ke mutum akwai wani fannin kuma mutane su suna ta haifar da rudani abinda bai faru suna ta bayyana wani kira za a domin ka ce su haɗa wani abu to sai mu ce kada mutane su yarda su fada a cikin rudani saboda yau hayaniya ta duniya gaba ɗaya fa abin da ke kawo ta sai rudani misali kuna gani wadan lokaci a cikin salula sai a rinka aiko sakonni wanda ba su da kai ba su da wuya to don a kawo ɗani ne to shine muke kiran al'umma gaba ɗaya cewar da duk lokacin da ake so a kawo fitina fuskan harkar rudani to mutane su kiyaye da maganganun za su ji ko kuma su kiyaye da kuma wannan sakonni wanda ke aika musu cikin asulullah a kasarin su ƙarya ne ba gaskiya ba ne to lalle hakikan ba kan wannan shi babban mataki shine wanga na cewar mutane su kiyaye kwarai su bambanta cewar da maganar da aka hiddo don a kawo eh, tashi hankali don abin da bai wakana ba mutane suna tsammanin zai wakana to ubangiji Allah zai kare mu da shi